ما فرقنا في كتاب شيء بقى بركو ما بقى توسي الله فعل ان في حلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب سواء وانما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في حلق السماوات والارض نعم وبنجي هذا الشيء كان wa'anda suke duba da sama da ƙasa da kuma abin da ke sa har su gano cewa lalle wannan ba da kansa izo ba saman nan ba da kansa izo ba saboda ba zai taɓa yiwuwa ba a ce sama kawai ya zo a yi ruwa na minti kaza a yi rana a yi iska a yi kaza kai rabbana ma halakta haza batila ubangiji kayi wannan ne akan wani wato wani manzali akwai ma'anansa to irin wa'annan su ake kira ulul alba masu deep thinking to kaga su ne atheists su kawai science to anan kuke shiga mu to ai SARS ɗin da kuka gano shekaru 20 ko 25 Qur'ani ya faɗa shekara dubu da ɗari hudu eh da yan kai adal misali Allah wai lam yara allazina kafaru kafaru anna samawa wal ard kanata ratakan Waje waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy afala yu'minun shin wa'annan kafuran nan ba su ga cewa da sammai mai da kasai na haɗe ɗaya ba ne sai muka yaga ta muka halici dukkan wani mahaluki a cikin ruwa shin ba sa mika wuya to kwanan nan shekaru 75 kenan akwai wani bawan Allah Amerika bangaren ilimin kimiyya ba wanda ya kai shi ana mai kira Carl Sagan shi abin da ya faɗa wai shekaru biliyon 20 da suka wuce ba bisa ba ƙasa sanadarai guda uku ne hydrogen helium da dust wannan ana kiransa interstellar galactic material abu uku ɗin suka haɗe ko ɗaya suka yi zafi suka yi zafi suka yi zafi sai suka fashe boom wannan fashe wannan wai ya faru ne shekaru biliyan 20 da ya wuce to ka sani bawa Allah har yanzu dinnan da muke zancen nan a cikin wannan studio hmm. wannan boom hmm, har yanzu suna yi fashewa boom har yanzu kowanne kowanne minti goma sha biyar duniya tana karuwa miliyan ɗaya tana faɗin tana faɗaɗa miliyan ɗaya tun shekaru biliyan 20 din nan to science sun na'ura suka gani suka bincika suka ga cewa ka lalle ga abin yadda yake to Qur'ani sai ba mu wannan labarin shekaru sama da 1400 to yanzu abin tambaya shine shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi biology ne yayi mathematics ne yayi physics ne ta yaya zai iya ya gano cewa da beginning yadda duniyar ta faru kenan shi Allah ke ba mu labari kuma su kwanan nan gashi suna faɗa to sai Allah ce mana in huwa illa zikiru lil alamin wala ta'lamunna naba'ahu badahin wannan qur'ani wannan islama na duniya ne gaba daya amma ya kai manzo Allah in lokacin ta kai wani lokaci kaɗan in ya kai za su fahimci gaskiya akan ilimi to gashi nan sun je sun yi fasara to ni na samu masu 80s hmm. so nawa nawa marasa addini so ga sunan gani ba su yadda ba kwata kwata wai karya ne 419 ne mu zamuna da su su buɗe littafin su su karanta in ce to ai wannan Qur'ani ya faɗa ji Allah gafara in ce Allah kuwa Qur'ani ya faɗa Qur'ani ya yi kaza sai su rika maki wani ma aka tambaye to kai shi shi Muhammad waye gura mana wannan to ai tambayan ka nake wato ba sa kare ta ilimin amma suna mamakin ya suna mamakin ya an kai annabi ya san wannan shekaru 1400 kai sai da ce to kai ka faɗa min ka faɗa min da kanka hmm. ka faɗa min sai ce to gaskiya bara zai dari bincike kuma in yi bincike yi bincike koma shekaru dubu da ɗari hudu ya cewa wannan ilimin ba ta nan kwata kwata ta yaya za a yi ma ba shi da laboratory ba shi da computer bai hau sama ba ya kuma ya faɗa kuma nashi ɗin da ya faɗa ya fi clarity ya fi wato haske ya fi bayyanawa fiye da kuna na kuɗin nan to a wannan bangaren nan sai su rinka lissafi hawan ɗaya ma daga cikin ya ce gaskiya yanzu da shi ya yarda da annabi musa da annabi isa da manzon allah makarantansu ɗaya na ce me kuke nufi wai to wannan maganganu ai ba Allah ba ba wanda ya san komai na dindindin ba ya za su gano to wayannan na ba na lakana musu musulunci sun fi ɗari ɗarurruka irinsu yawa ai ba wuya inda ka bi kan hanyar da Allah ya ɗora ka kai akwai usulubin a cikin Qur'ani haka shakka bai da kace ai ba wuya to ɗayan <laughs> na masu addinin da su dama can suna da wani abu da suka yi imani da